Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an sha ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau laraba 23 ga watan Nuwamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an yi zaman sulhu tsakanin kamfanin siga na Dangote da al'ummar karamin lardin yankin Numan a jihar Adamawan Najeriya. on behalf of uh, ne yake jawabi yake tabbatarwa al'umma cewa lalle a yanzu dai ba za su bari wata matsala sake akuwa tsakanin al'umma mazauna wannan yankuna da kuma wannan kamfanin ba muna ɗauke da ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar kamaru ta ma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya jami'ai sun ce ukraine na iya fuskantar katsewar wutar lantarki har zuwa watan maris saboda hare-haren sama da jiragen rasha suka yi sun haddasa abin da suka kira babbar barna ga tashar wutar lantarkin kasar. Domin tinkarar lokacin sanyi ko hunturu, hukumomi suna kira ga 'yan kasar ta Ukraine da su tattara kayayyaki tare da kwashe yankuna da ke fama da bala'in. Kasar Rasha dai ta shafi makonni tana lalata wutar lantarki da sauran ababen more rayuwa na Ukraine. Wannan harin ya haifar da duhu, sannan ya hana miliyoyin jama'ar Ukraine wutar lantarki. na'urar ɗumama wuri da kuma ruwa. A jiya talata ne Najeriya ta fara haƙo mai da iskar gas a yankin arewa maso gabas, wanda shi ne na farko ga ƙasar mai ɗimbin arzikin mai a Afirka, wacce ta kwashe shekaru da dama tana cin gajiyar albarkatun mai a kudancin ƙasar, wanda kuma samun man ke raguwa a yankin. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ziyarci yankin Kulmani da ke cikin jihohin Gombe da Bauchi. mai kimanin ganga biliyan ɗaya na danyen man fetur domin ƙaddamar da aikin haƙar man. Baya ga haka aikin wanda ya janyo hannun jari dala biliyan uku na fatan buɗe matatar mai sashen sarrafa iskar gas tashar wutar lantarki da kuma masana'antar taki a cewar sanarwar shugaban ƙasar. Uganda za ta jibge sojoji kusan dubu ɗaya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a ƙarshen watan Nuwamba, ƙarƙashin rundunar yankin da ke yaƙi da 'yan tawaye, in ji kakakin rundunar sojin Uganda a jiya talata. A 'yan watannin baya-bayan nan dai ana gwabza ƙazamin faɗa a yankin da ke tashe-tashen hankula tsakanin sojojin Congo da 'yan tawayen M23. lamarin da ya sa kungiyar kasashen gabashin afirka ta eac ta tura rundunar haɗin gwiwa a yankin domin daƙile tashin hankali sojojin kenya sun isa ƙasar ne a ranar 12 ga watan nuwamba kuma mai magana da yawun rundunar soja da tsaron uganda felix kulaye ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa tawagar uganda za ta bi su nan ba da jimawa ba Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. An yi zaman sulhu tsakanin kamfanin siga na Dangote da al'ummar ƙaramin lardin yankin noman a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. zaman da ya samu halatta masu sarautun gargajiya na yankin da ma shugaban kamfanin na dangote wato alhaji aliko dangote wakilin malado salisu garba ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana An gudanar da wannan taron nan dai a farfajiyar kamfanin siga na Dangote da ke karamar hukumar Numun a jihar Adamawan inda sarakan gargajiya mai su darajar sanda ta ɗaya suka wakilci al'umman su mazauna wannan yankin waɗanda suka hada da Hamabashama da Hamabata da Kwaninin Guriya da kuma Amna Shalem Hadama da Murumbula duk al'umman su ne ke da makwabtaka da wannan kamfani na Sabana Sugar da ke karamar hukumar Numun a jihar Adamawan. Hamabachama Homin Daniel Sama'ila Shaga shine dai wadda ya yi jawabi a madadin sauran sarakunan da suke zaune a gefe guda. On behalf of all of them and on behalf of uh, the paramount rulers that are beside me and I want to make a commitment that as long as we are here we will not allow anything that is untoward to happen to this organization in a manner that will distract it or disrupt it from producing or making any meaningful progress. Nan hamabace ne ke jawabi kan cewar yana tsaye ne a madadin al'umma waɗanda suke tattare a nan gurin musamman masu sarautun gargajiya da suka hada da masu zaɓar sarakuna na yankunan yankunan nan da ke gundumar London kasar Numan yana jawabi ne a madadinsu yake tabbatarwa al'umma cewa lallai a yanzu dai ba za su bari wata matsala sake a kuwa tsakanin al'umma mazauna wannan yankuna da kuma wannan kamfanin ba. Daya daga cikin manya-manyan baki wanda suka halarci wannan taron ministan kula da ma'aikatu masu zaman kansu da kuma ƙananan masana'antu a Najeriya wato Mr. Otomba Adeneyi Adebayo shi kuwa cewa yi. The government of Adamawa State for being a bastion of support for this company. I congratulate all those who are being honored here today. Federal government is very pleased with the outgrowth scheme that exists here in Numan and we will recommend it to other communities and states. Na ku godewa gwamnatin jihar Adamawa da ta bawa wannan kamfani goyon baya ɗari bisa ɗari sannan kuma ita ma kamfanin karan kanta abubuwan da ta yi na alkawarin da ta ɗauka a wannan taron zai iya ƙoƙari ya ga gwamnatin tarayya ta taka rawan gani cikin wannan alkawura da wannan kamfani ta ɗauka. Mataimakin gwamnan jihar Adamawa Chief Crowder Sheikh Ziyanzo Bozo Bashama shine dai wanda ya wakilci gwamnan jihar a gurin wannan taron shi ma ba tare da bata lokaci ba ya ko gudanar da nashi jawabi da kuma kira haɗe da shawarwari. We in State are one sole beneficiaries. Your operation here in Adama State has brought sector at all levels and impact felt every community. Mu a matsayinmu na 'yan Adamawa mu ne dai waɗanda za mu mori gajiyar wannan kamfani. Sannan kuma wannan kamfani za ta yi namijin ƙoƙari domin ganin ta isar da nata tallafi da kuma gudumawa akan kowace gunduma da ke lardin ƙasar Numun da ma na jihar Adamawa gabaki daya. Bayan gudanar da jawabai tare da jigajigan misalai a wannan taron Alhaji Ali Aliko Dangote ya tashi ya yi nashi jawabi tare da alkawarin ɗaukan nauyin karatun yara sama da 286 mazauna wannan yankunan. Ya koyi kira da al'umma cewa a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a ko haɗa kai domin a gudu tare a tsira tare. Mu aiki mu ne zama cewar mu ɗauke talauci daga mutane saboda muna neman cewar mu sa mutane wanda yake ne suna da sun yin aiki su idan yanzu za ka ga cewar kamar yanzu manoman da aka samu wanda suka fi kowa jarumta da yin noma su ne mafi su mata ne saboda ina kiran ga al'umma duk wanda ke neman arziki nan zai zo ya riba arzikin shi daga bisani dai iyayen yaran da kuma yaran da aka musu alkawarin ɗaukar nauyin karatunsu sun yi godiya tare da fatan san barka lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci 'yan tawayen Houthi na Yemen da su sabanta yarjejeniyar tsagaita wuta da ta ƙare a watan Oktoba tare da shiga tattaunawa mai ma'ana don kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe sama da shekaru takwas ana yi. Tun da farko an amince da tsakaita wuta na tsawon watanni biyu a ranar biyu ga watan Afrilu na watan Ramadan mai alfarma. Hakan ya haifar da raguwar asarar rayukan fararen hula tare da samun sauƙin shigo da mai da kuma sake tashin jiragen sama na kasuwanci. Bangarorin sun sabunta shi har sau biyu amma ya ƙare a ranar biyu ga watan Oktoba. Kuma 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran ba su amince da tsawaita shi ba. Duk da cikar wa'adinsa wakilin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce makonni bakwai da suka gabata ba a sake ganin barkewar yakin ba. Sai dai hare-haren na baya-bayan nan da Houthi suka kai kan tashoshin mai da tashar jiragen ruwa a kudancin Hadramaut da kuma lardin Shabwa sun haifar da fargabar komawa ga babban rikicin. A makon da ya gabata a mashigin tekun Oman. rundunar sojin ruwan amurka ta ce ta kama tan 170 na kayayyakin da aka yi amfani da su a matsayin man makami mai linzami da bama-bamai da aka ɓoye a cikin wani jirgin ruwa da ya taso daga iran zuwa yemen cristiano ronaldo zai bar manchester united nan take in ji club ɗin da ke gasar premier a jiya talata Hakan na zuwa ne kwanaki bayan da Ronaldo ya yi wata hira yana sukar manajan kungiyar Eric Ten Hag da kuma masu club din.. Ba a san inda Ronaldo mai shekaru 37 zai je daga nan ba. bayan da ya kasa samun nasarar komawa ta kungiya da ke karawa a gasar zakarin turai ronaldo wanda a halin yanzu yana katar tare da ƙasarsa portugal a kokarinsa na lashe gasar cin kofin duniya na farko ya ji takaici bayan da united take yawan ajiye shi a farkon wasanni a wannan kakar wasan a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe biyun dare ne da minti sha daya takwas na safe kenan da minti sha daya a nigeria Nijar, kamar da Chadi a Ghana kuma bakwai na safe da minti sha daya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 100.5. kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata an saurari wata hirar da na yi da Hurairu Musa mawallafiyar littafin The Audacity of an African Girl wanda ta kaddamar a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a watan da ya gabata wacce take zaune a jihar New Jersey a kasar Amurka da zimmar karfafawa mata a kara gwiwa duk da rayuwar rashi da suke fama da shi kuma mun karkare shirin a sa'ilin da malama hurera take cewa pasto ne ke koyar da wannan makarantu kin ga kuma wani eh, abun drama kenan da za su samu yar fulatana musulma zani makaranta da ba a yadda ma fulani su je makaranta nan zan ce musu zani fasto ne zai ringa koya mun ba so that was the major a little bit hesitation from anti zainab da mijinta suka ce a ah, na ce ni fa sam ne ta birgima ne ta birgima ina iko na ce sai an kai ni makaranta ni ba yanda za a sai ta samu miji ana biya to a yau za mu ji irin gwagwarmayar da ta yi domin samun karatun firamare duk da kasancewarta wacce ta tashi a riga wanda ba kasafai suke samun karatun boko ba an sanar da baban first of all ma ba a gaya ma baba na mai ake ciki ba balle ba zai ma bari ba shi malam kai ne ya je sai da ragon shi ya biya mun kuɗin makaranta to that's how I started kuma na starting I think on my last exam da za a tafi class 2 jarabawan canja aji ya canja aji to ya aka yi kika rubuta wannan jarabawa to ni ba wani iya abin nan ba Nafisa dai ta saka ni ta yi mun crash program ana koya min na je ina ganin kila pastor nan ya ji tausayi na ne ya fasa ni na tafi kawai don hearing he was impressed probably so na je class 2 alhamdulillah kuwa daga class 2 I was taking 90% of the time first position sai dai in ban da lafiya eh na cika yawan rashin eh, lafiya don malaria a wani lokaci dai sai amma admitting ina. so in nayi wannan ne I will come second position another thing was a misery kin san wanda suke wajen ba fulani bane suke makaranta kuma irin yaren da muke zaune da su a nawar. so akwai wannan resentment ɗin yar platina yanzu ta shigo musu makaranta har tana ɗaukan number one wannan yaro yaron ya sani a gaba duka yake mun in taso daga makaranta ya kira ni all sorts of name dirty fulani leke leke dan siririya ke kamar tsinke ba abin da ba zai gaya min da a tsorata ne in daina zuwa makaranta a haka zan sakin in shi in ce a ah, sai na je makaranta to a haka aka har na zo na gama primary school na zo na exam za mu je secondary school na samu into government teachers college a jingir aka ce min sam ba zan je ba aure za ki bar to dama amin auren dangi kin san fulani tun kuna kankana na ake auren dangi kuma auren dangi da aka yi min dan uwansu ne shi ma maraya ne daga a haɗa ni baban shi ya rasu kuma man shi ba ta rasu ne amma dai shi gainin mijin antina ya girmar da shi shi ma to sai aka ɗauka wai tun mu marayu ne a haɗa mu aure ni kuma na girma ina ganin shi kamar ɗan uwana ni yana na ce a tattau ni fa ba zan aure wannan so akwai mutanen da suke zaune yan rukuba dan shine baban yata ta farko mhm. hadiza to shi na ce shi nake so aka ce kuma kin san fulani na ki auren fulani sannan zan je in ɗau wani ba ma haushe ba yare a na shiga ba wanda yake so ya mana magana muka zama outcast dai a abin nan but anyway rabon hadiza dole ne a biya diary babana ya ce ba sai biya ba dole ne sai na auri wannan platinum shine sai su waɗannan din suka biya diary aka maida musu mu aka daura mana aure bayan na haifi hadiza you know that he was so young Rima I was so young bayan kin ga primary school eh because the condition was that in bazan je in auri dan uwansu in bar musu gida hmm. I have to leave the house ba zan zauna musu a gidansu ba a wani nan shekarun kina da karfin gwiwa ki ce ga abin da kike so i think yanda hajiya zainab ta girmar da ni with freedom that i can express myself i think ko kuma destiny ne da Allah ya yi because gaskiya dai ba yanda za a ya ce marayya da ni but i had always had a voice kuma duk da gashi da ke fulani ce kin tashi a cikin fulani a riga eh. ba wai kin gani a wani wuri bane ko kina kallon tv ko wani abu muna muka ga tv <laughs> babu ba na da wannan tunanin cewa gaskiya ne ba zan aure wannan mutum kuma I first feeling that in na aure wannan mutumin rayuwa na ba zai taba canja zai ce mun ma zan yi makaranta zan zauna in ringa sai da nono na ce ni kuma bazan rayuwa na ba zan ringa sai da nono even though mun sai da nono muna kan kanana definitely but through my primary school education weekend weekend ina sai da nono wannan ne nake yin pocket money dina na cin snacks na yi mun kitso kuma in yi nawa abubuwan da ni nake so ba ta banni wannan which was really a brilliant way to koya ma mutum kasuwanci mm-hmm. because a wannan I've learned yanda true mistakes mm-hmm. abubuwan da ne da yanda nake dan tara kuɗi na yanda zan kashe shi yanda zan yi ajiya so you know in general matan fulani su suke lura da gidansu most of the time in ba sosai matan fulani su za su je su sai da nono kuɗin da suka tara na nono su za su sai abinci mazan su wanda ya dai za su sai da saniya a ce an support most of the expenses din rike gida matan fulani suke wannan nonon da suke sai da su kuma mazan su provide mu da shanu su kuma su nono su man shanu su sai da ayi su dambu ko fara su je su sai da ya ta kare bayan kin yi aure aka ce ba zan zauna gida na bar gidan bayan na haifi hadiza we were too young for us even fantan ina ganin yaran ta nema wannan auren so bai ma lasting ba to amma a lokacin kafin auren ya mutu na tafi school of health a fanshin da aka hana ni zuwa a'a ban taba zuwa secondary school to da aka hana ni zuwa secondary sai na yi aure dan in bar gidan an ce in bar gidan so dole in auren baban hadiza in bar gidan so muna zaune a nan sai aka yi min hanya aka sa ni na je school of health daga wajen shi baban hadiza mm-hmm. na je school of health na gama ina aiki a school of health muna makaranta anyway auren mu ma bai yiwu ba didn't survive more than two years so ya kika yi so ina gida ko kuma no ina uh, school of health na samu apartment dina a lokacin san a hostel ne aka ba so daga later da nake da hajiza dole ne sai na renting out don inda in je makaranta da na gama na zo jam kwano na yi internship under dr r nan ne rabona in hadu da baban salim abokin shi ya kawo matar shi ganin dr araf sai ya zo ya gani a wajen i don't know how suka je suka yi ta labaransu dai wata ran da aka introducing ina da baban salim su kuma 'yan kaduna ne suna construction din university of jos mhm. so yanda na haɗu da su kenan but very short dating kin san yanda dai muke arewa ba mhm. wani ana longating a da yanzu ne za ana kaga aka ɗaura aure within five months an ɗaura mana aure amma ya ki suka ji da wani auren da na baban sa a you kidding me reborn huraira ai komai kuma jin daɗi balle kuma yana da rufan asiri kin san halin da ya shi kenan duk wanda da ba sa sona kuma yanzu ai hurera ta zama mutum dai na aure na koma kaduna na mishi magana na ce to ka san dai an hana ni zuwa karatu kuma ba zan yi aiki as a health worker amma gaskiya ne i want to go to a university ya ce okay ya mun adalci ya ni na enrolling a zamani college lo. mu ne maybe first or second set so a nan dai na training in nine months the training in i was able to get a's in my gce wayek and jamb ina i got the score go to abu to start accountancy i was there for two years the second year din sai lokacin aka fara su strike din nan na universities mm-hmm. exodus din nan da aka yi na indian lecturers din nan kin san aka yi ta kullun riots i mean yara wanda su aluta din nan kullun kenan ai ta gasin sai na kima baban salim magana na ce to ne gaskiya i want to go to school in the us so that's how i left and went to the us my marriage da baban salim ba abin da na rasa financially anything that i wanted he had offered me But the only thing that I feel which happens to a lot of women, I know some men in suka ji shi wannan maganan ba za su ji daɗi ba, aman zan Hopefully zai saving wani aure. Ba wai ina yi don in tozarta wani bane. wai ina ganin baban Salim inda baya ta goranta mun ba. Yana nuna min ni yar talaka ce ya aure ni ya rufa min asiri. I have no right. I should be happy that I ni a ɗauko ni daga ƙauye. If you had treated me with respect in that regard cewa I was an equal person that there was nothing wrong with me being born from uh, uh, talaka. It hurts me all the time. It's like he was doing me a favor. Coach, I'm telling you, in many homes, za ki ga masu kuɗi sun je sun auri 'yan ƙauye don kyawansu ko don usulansu a kawo su a ringa zagin su ana musu wulaƙanci banda ma a cikin 'yan gari ma aka aure su kila iyayensu ba masu rufan asiri ba ne a ringa zagin su a ringa musu gori ba abin duniya da mutum zai baka ya cire wannan zafin da kullum za a ringa ce maka ai kama gode Allah na kawo ka cikin gari kama gode Allah da aka aure ni ce matarsa ta farko so anyway i just thought that ni in dai wannan arzikin ne haka ne aure ike tona ya fi so when i left for the us i decided that i was going to do it on my own mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin ciwon mace a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai raya mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakuwar tamu huraira musa sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ne aisha mu'azu nake cewa wani lafiya tuma da yanzu kuma sai sharhin jaridun kamaru mu fara shirin jirin namu na wannan makon ne da jaridan mutation ta kasar jamhuriyar Kamaru an da taroto mana cewar a jihar gabashin kasar jamhuriyar Kamaru an da gwamnatin kasar ta yi kokari na yin wani hoɓɓasa domin ƙara hasken wutar lantarki a garuruka da dama a wannan bangaren al'umman suna ta madalla ga gwamnatin shugaba Paul Biya sai kuma jaridar Integration an da ita kuma cewa ta yi shugaba Paul Biya na kasar jamhuriyar Kamaru kamaru wanda ya kwashe sama da shekaru arba'in a kan kalagar mulkin kasar kuma mai fama da rashin lafiya sannan kuma yana da sama da shekaru casa'in a duniya yanzu dai ana ganin cewar shugaban kasar da ƙyar zai iya kai labari kamar yadda ita wannan jarida ta ruwaito sai kuma jaridar lamesabe ta ƙasar jamhuriyar kamaru ita kuma murna ta yi wa 'yan wasan ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar kamaru an da ta ce farko kenan da 'yan wasan suka tafi buga wasan cin kofin duniya a ƙasan katar wanda ba su samu matsaloli ba kuma aka ba su duwada sakokinsu da ya dace kasancewar an samu sabon shugaban hukumar kwallon kafa kuma mai sana'ar kwallon kafa a dacen samuel eto wanda shine ya tsaya ya yi uwa ya yi makarbiya domin ganin kwato 'yancin 'yan wasan kwallon kafa a ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar the sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaba biya ya manta da manyan ayyuka wanda ya kamata ya yi a jihohin arewacin kasar jamhuriyar kamaru musamman ma wajen inganta manyan ayyuka kamar gina manyan hanyoyi da kuma ƙanana hasken wutar lantarki ruwan sha mai tsafta wannan bangaren suka ce an manta da su a daidai wannan lokacin saboda haka suna kira ga shugaba biya da ya kokari matuka ga ya ga cewar ya farfado da waɗannan al'amarin a arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar leju an da ita kuma cewa ta yi a yanzu dai ana ta yi wa 'yan wasan ƙasar jamhuriyar kamaru murna kasancewar an tafi wannan gasan cin kofin kwallon kafan ba tare da waɗansu matsaloli ba da kuma biyan 'yan wasa da haƙoƙinsu domin waɗanda suke gudanar da wannan sana'ar ne suka karbi akalan tafiyar harkokin wasannin kwallon kafa a ƙasar jamhuriyar kamaru Zamu kare sharhin jaridun namu na wannan makon ne dai da jaridan afri media an da ita kuma cewa ta yi manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasa a ƙasar jamhuriyar kamaru sun haɗe kansu waje ɗaya domin cimma burinsu na biyan waɗansu buƙatunsu kasancewar yanzu dai kayayyakin masarufi yana ta tashin ko sauran zabi a ƙasar ta jamhuriyar kamaru suna buƙatan cin gashin su babu babbaka a ɓangaren kasuwanci da kuma siyasa a ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru da la ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe biyun dare ne da minti 26 takwas na safe kenan da minti 26 a nigeria niger kamaru da chadi a ghana kuma bakwai na safe da minti 26 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. A takaice, a jiya talata ne Najeriya ta fara haƙo mai da iskar gas a yankin arewa su gabas, wanda shine na farko ga ƙasar mai ɗimbin arzikin mai a Afirka, wacce ta kwashe shekaru da dama tana cin gajiyar albarkatun mai a kudancin ƙasar, wanda kuma samun man ke raguwa a yankin. shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ziyarci yankin kulmani da ke cikin jihohin gombe da bauchi mai kimanin ganga biliyan ɗaya na ɗanyen man fetur domin ƙaddamar da aikin haƙar man baya ga haka aikin wanda ya janyo hannun jari dala biliyan uku na fatan buɗe matatar mai sashen sarrafa iskar gas tashar wutar lantarki da kuma masana'antar taki a cewar sanarwar shugaban ƙasar. jami'ai sun ce ukraine na iya fuskantar katsewar wutar lantarki har zuwa watan maris saboda hare-haren sama da jiragen rasha suka yi sun haddasa abin da suka kira babbar barna ga tashar wutar lantarkin kasar domin tunkarar lokacin sanyi ko hunturu hukumomi suna kira ga 'yan kasar ta ukraine da su tattara kayayyaki tare da kwashe yankunan da ke fama da bala'in Uganda za ta jibge sojoji kusan dubu ɗaya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a ƙarshen watan Nuwamba, ƙarƙashin rundunar yankin da ke yaƙi da 'yan tawaye, in ji kakakin rundunar sojin Uganda a jiya talata. A 'yan watannin baya-bayan nan dai ana gwabza ƙazamin faɗa a yankin da ke da tashe-tashen hankula tsakanin sojojin Congo da 'yan tawayen M23, lamarin da ya sa ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta EAC ta tura rundunar haɗin gwiwa a yankin domin dakile tashin hankalin. ta masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauƙaƙa kenan ashirin namu na hantsi sai kuma canza rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana. kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin na ma shirye-shiryen da suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook twitter da instagram domin samun labari da dumi su yanzu kan a madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatarwa da kuma jumbe hamza da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu mu ne wato carl stalin ni mahmud dalo ke cewa ku lafiya mu kuma mu karasa daren lafiya